Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaƙi da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zari don yaƙi da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a ƙasar Farisa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Ɗanraka ƙwararre ne a fannin ingancin magunguna da ƙirƙirarsu da ke babban asibitin ƙasa a Abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana. Rana ce da hukuman lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji so hakika mutane musamman mutanenmu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza wato ba mata kaɗai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyan juna a je asibiti a binciki lafiya ko da sau ɗaya a shekara sannan kuma a kiyaye cin abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu. Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja. Ya yi mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri. Gaskiya kan an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa a jikin mutum. Akan iya amfani da wato abin da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanyan an yanke fede-fede kamar yadda aka saba da ba akan iya amfani da pet scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu yanzu da an samu karuwa ta gefen fannin ai wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different hotuna da data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu to shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki Eh a gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a ja jinin shi a gwada abin da ake kira Tumor makas ko kuwa shi shi mutum din marasa lafiyar maza zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom nashi ya ya sauki kenan ana dubawa. Sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa PET scan wayannan hanyoyin ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana ana dudduba idan akwai inda aka gan cewa dama ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana. To ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani don maganin cutar daji. Ya gaskiya an samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutar kansa. Yanzu harkan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan a mayar da ciki jikin shi ya yi da ba shi sauki a kansa. Akwai hanyoyin rayuwar kansa cells an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa a cikin mutum aka biya ka gane magungunan da suke hana yaduwansu ta ɗaya ɗaya aka ake ganewa a yanzu an samu magungunan da suke blocking wayannan pathways na kansa. Sai dai kuma duk da waɗannan ci gaban da aka samu wajen maganin cutar daji ana fuskantar ƙalubale wajen yaƙi da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu. Kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta ƙasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Ɗanraka ya yi ƙarin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabin magunguna a ƙasar. Jawabi ko ko sanarwa da hukumar magunguna na ƙasa wato NAFDAC ta kan samun jabin magungunan cutar kansa, cutar daji. Haka ne, yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunansu. Ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacists wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa su je ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi sannan kuma maganan jabun magunguna a najeriya ba na cutar kansa kadai ba ya danganta da yadda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani wannan eh, danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan ba da dama miyagu su yi jabunsu saboda akwai kasuwan irin wa'innan akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato pcn suna da wuraren da suka keɓe da ya kamata a sai magunguna ingantattu a nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato nigerian cancer society kuma ciyaman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya ɗora alhakin jabin magungunan ne ga hukumar NAFDAC. Yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti. Wannan eh, ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji. Inda ma nake so shine ta fara aiki a kan wa'anda suke nan suke yawo lungu-lungu suna talla kan can suna da maganin kaza suna da maganin kaza wa'annan yawanci kuɗi suke nema dalilin da ya sa ake bata lokaci kafin aje asibiti kenan musamman ni daga ƙauye nake a ƙauye na na yobe har a gobe a kowanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji ba ta son asibiti cutar daji ba ta son allura saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kamar kansa ce yawanci ba kansa bane fa amma sai su ce ba ta son allura so ba za a je allura ba sai a je gargajiya dalilin zama wannan gargajiya shekara ɗaya biyu uku ɗin ya riga ya yi latti a lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa an kashe kuɗi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kuɗin da za a sayi magani kankace mai marar lafiya ya mutu sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan marar lafiya zai mutu to maganan gaskiya nafdac aka kamata in akwai hanyar da za su saka su a wancan bangaren su saka su a can sannan aka dawo maganan magani jabo zaka ga wasu maganin gargajiya ma suna da number eh to a da shine matsalar ni da nake gaya miki kuma a maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganika mu mun san yadda ake yin wannan abun kamar ruwa ne fiwa wata nan da kike gani akwai wasu fiwa wata din da inda in kike kika ga inda ake yin su ke kin san in nafta din sun zo sun gani wallahi ba za su ba su license a ce ana ja a rijiya ko ana wani abun da su amma a Najeriya muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka kowa yana yin abun da ya ga dama in ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu now maganar ishin magani jabu magani jabu din nan da ake magana ai ba a ba a kansa bane kawai yana na ko ina yanzu hakan nan kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa eh, irin kasuwannin mu na ƙauyuka ya ga mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati waccan kasuwar ya je waccan kasuwar ya je maganin na rana ta kona shi gaba daya chok ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna nan suna sayar magani me yasa yanzu ba na nafda ba sa zuwa su kakkama irin wancan mutanen Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu shi wannan fake magani din ba za ka ce a najeriya kowane irin magani paracetamol ma akwai fake amma ni muna sa hankali na a famasi guda ɗaya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su. to ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ka je nan ban je ba inda likitocin suka ce ka je din in babu oncology pharmacy din haka muke hakura mu jira wa'ancan ai shi kansa ba abin wasa ba ne su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza maganin wurin kaza ya fi so mutum ya yi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin ɗaiɗaiku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da basu da oncology pharmacy si in oncology pharmacy nan basu da shi kar mutum ya yi sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu akwai inda za su samu Cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya, saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wada irin ci gaban da ake samu a ɓangaren kimiyya da fasaha. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya a